محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan biyar jijira 1444 biyu ga watan 12,2022 kamar yadda ya gabata mun yi darasi na 201 wanda shine darasi na ƙarshe da muka gabatar a cikin wannan littafi na al'adab al-mufrad na al'imamul bukhari rahimahullahu ta'ala wannan littafi ya kunshi babi 644 hadisan da muka karanta gaba daya 322 wanda a cikinsu akwai hadisai da waɗanda aka maimaita ko kuma waɗanda suke ingatattu ko kuma waɗanda aka kawo asar a ciki bayan an tantance an gano cewa akwai a cikin sahihu adabul mufrad akwai babi 559 sannan kuma akwai hadisai 994 waɗanda kuma aka ware waɗanda ba su inganta ba sun kai a biyu da goma sha tara, tsakanin hadisi da asar a babi casa'in, waɗannan su ne abinda muka karanta a cikin wannan littafi na al'imamul bukhari wanda ya samu suna al'adar al-mufrad idan ma mun yi bayani bukumanta mun fara karatu na jin littafi na ban ganshi ba wanda na fara sa date ranar da aka fara ban san ko akwai wanda ya rike date din da aka fara karatun ba mare na san 2014 ne ana tsakar abubuwan nan na boko haram har ta kai ba a shigo a masallaci sai an yi sakanin din mutum da sakana yau kusan shekara takwas kenan to dama na ce mun zo karshen littafin kamun mu faɗi littafin da za mu sa na gaba za mu ɗan bayar da tarihin imamul bukhari da irin gwagwarmayar da ya sha na rayuwa domin mu ƙara gane darajar aikin da ya yi ko mu ƙara sallama wa malamai cikin baiwar da Allah ya musu <clears throat> na ilimi da kuma bayar da gudunmuwa to kowane malami akan san a shi ta bangarori guda goma na farko a san nasabarsa menene nasabar imamul bukhari na biyu a san a ina aka haife shi ko me siffofinsa na halitta yadda ko da za ka gan shi za ce wannan shine bukhari sannan na uku ta yaya imamul bukhari ya fara neman ilimin hadisi har ya zama kwararre ya zama amirul mumini na fil hadisi sannan me aqidar imamul bukhari sannan kuma ambatan wani jumloli na wasu labarai da suke ƙara tabbatar mana da wannan ɗan baiwa ne wajen hadda da ƙarfin ƙwaƙwalwa da kuma tsinkayensa a kan illolin hadisi sannan bangare na shida an batan ibadarsa da falalarsa da tsantseninsa da kuma nagartarsa sannan na bakwai batan yabo da malamai suka yi masa akan baiwar da Allah ya masa sannan na takwas An ambaci abin da ya faru tsakaninsa da malaminsa az-zuhuli wanda shine dalilin barinsa wani gari da ku ga Allah yakan jarabci malamai a tsakaninsu ko da ɗalibansu ko da malamansu ko da junansu ko da sa'anninsu wani ya kunduma wani sharri har ta jawo masa matsala da kuma dalilin jarabawa da imamul bukhari ya samu da kuma yadda malamai suka wanke shi daga abin da aka jingina masa game da khalqul qur'an ko kuma lafazi na alqur'ani sannan kuma da ambaton jarabawa da ya gamu da ita tare da Khalid bin Ahmad wanda shine sarkin Bukhara sai kuma karbar ransa da Allah yi Imam Bukhari shine Muhammadu dan Isma'il shi kuma Isma'ilu dan Ibrahim shi kuma Ibrahim dan Mugira shi ko ba girma dan bardazba bardazba bardazba da yarenku na bukhara yana nufin manomi dan manomi zarra zurra ne ake kira bardazba dan manomi ana masa alkunya da abu abdullahi ibnu makola yana cewa bardazba yana nufin wato dan ko kuma manomi wanda kakansa ƙwararren manomi ne ya ce muhammad ɗan ahmad ɗan sa'adana al-bukhari muhammad ɗan isma'il ɗan ibrahim ɗan mujira ɗan bardasba al-bukhari shi bardasba ɗin nan shi ne kakansa na hudu ko na biyar wanda shi bai karɓa addinin musulunci ba sai kuma shi al-mughira bil bardasba ɗin shi ne ya musulunta a hannun yamanil bukhari wato sarkin bukhara na lokacin shi musulmi ne kuma wannan yamanu ne kakan shi abdullahi dan muhammad al-musnidi wannan shi abdullahi dan muhammad shine dan jafar dan yamanin al-bukhari al shi kuma bukhari ana kiransa ju'ufi domin baban kakansa ya musulunta ne a hannun abdullahi al-musnadi shi kuma yamanin jukufi din an jingina zuwa gare shi saboda maulansa ne abdullahi ana ce masa abdullahi musnadi domin ya kasance yana neman hadisi da isnadi da hadisin da ka kawo masa in ba isnadi ba zai karba ba kamar yadda ibnu adi ya faɗa a cikin alkami mahaifin imamu bukhari yana cikin manyan malaman hadisi ashe ya gaji karatun hadisi ne kuma mutum ne mai ilimi mai tsantsan mai tsantseni mai tsoron Allah ya ambaci mahaifinsa shi Imam Bukhari a cikin littafinsa a tarikul Kabir yana cewa Isma'ilu dan Ibrahim dan Mugira Al-Ju'fi Abu Hasan ya ga Hammad bin Zaid kuma ya gaisa da Ibn Mubarak da hannayensa guda biyu kuma ya ji daga Imam Malik shi imam al-bukhari ya faɗa haka cikin littafin sana a tarihul kabir juz'i na shafi na 342 haka nan kuma ibn hibban ya kawo baban nasu a cikin siqat a cikin amintattu a cikin tabaka ta hudu ahmad dan hafs yake cewa da dakaltu ala abin hasan na shiga wajen baban hasan ya'ani isma'ila baban imam al-bukhari shine walidi abi abdullah lokacin mutuwarsa da ta ce la'a'alamu min mali dirhaman min harami, wala dirhaman min shubhati ya shiga gurinsa siban kwana lokacin da ya zai rasu da baban imamul bukhari sai shi baban imamul bukhari yake gaya masa a iya sani na ban taɓa cin haram ba ban taɓa cin shubha ba kuma na da zan bari gado a iya sani na babu kwabo na haramun ko kwabo na shubaha karamakalla eh emi ta isi gifari ko ثم abu abdullah a daɓu ma ya kunin rajulu inda mauti sai ka ko mutum ya fi gaskiya a lokacin da zai mutu don ya karya ba ta amfane shi a lahira ba to a lokacin da zai mutu ne yake faɗan wannan a iya sani na abinda na mallaka babu dirhami ɗaya na haramun ko kuma wanda ya shigo ta shubaha shubaha shine abinda ba a gama tantance halittinsa ko harancinsa ba yana kan katanga yake to ba ɗaya ɗan ƙanwa biyu wanda imamu zahabi ya kawo cikin siyar daga an abi tsahir ahmad bin abdullahi al-maharawaihi al-farisi al-mu'addib mahaifiyar imamu bukhari yace wa kana ummuhu min al-abidati salihati sahibatu karamati ita kanta mahaifiyar Imam Bukhari mace ce mai ibada nagartacciyar mace an ce har karamomi gare ta Muhammad dan Fadl al-Balgiyu yake cewa wani abu ya taɓa faruwa Imam Bukhari yana yaro sai ya makanci yace zahabat aina Muhammad bin Isma'ila fi sigarihi yace Imam Bukhari yana yaro sai ya makance fara'at walidatuhu fil manami Ibrahim al-Khalil sai mahaifiyarsa cikin bakin ciki da damuwa ɗanta ya makance da ta kwanta barci sai ta mafarki ta ga annabi Ibrahim qala laha sai annabi Ibrahim ya ce mata ya hazihi ya ce wannan mata da kika damu bisa makancewa ɗanki qad raddallahu ala ibniki basarahu Allah ya maido da danki idansa li kasarati buka'iki aw kasarati du'a'iki saboda yawan kukan da kike yi ko kuma yawan addu'ar da kike yi kike fa asbahana wa qad raddallahu alaihi basarahu sai muka wayi gari muka tsinci Imam al-Bukhari ya dawo yana gani tangararau wannan Allah lika'i ya kawo a cikin sharh usul al-i'tiqad da ya Asaki a cikin tarihu Dimash da Imam az-Zahabi a cikin siyar sai siffar yaya imam bukhari yake ta bangaren halittarsa al-hasan bin al-husayn al-bazzar a bukhara yake cewa ra'aytu muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughira shaykhan yace na hadu da shi dattijo ne a lokacin nahifal jismi me ma'anar nahifal jismi ba shi da kauri ba shi da kiba me muke kiran wannan da Hausa siriri dan kyamurare na a ba ilgigi kuma ai wata abu ne daban yawwa mara jiki na hibaji laisa bi dawi sanai imam bukhari ba dogo bane dan hango shi zaka ce ga dogo wala bil kasir ko ba zaka kira shi gajere ba wato halitta da Allah ya masa wanda ba shi da zaɓi a kanta shine yi shi tsakatsaki kuma ya yi shi mara jiki sannan kuma wanda ya ganshi yana cewa ganshi a lokacin da ne wuli da yawmar su ba da salatin juma'a imamu lukari an haife shi ranar juma'a bayan sallar juma'a mai salata ashirar ta lailatar min shahar shawwal wato bayan sha uku ya wuce ga watan shawwal tana ta 194 shekara ta da da casa'in 194 aka haifi imamul bukhari mala hassan muhibu bin sulaim yake cewa na ji dan isma'ila yana cewa wulittu yawmal juma'ati ba'da ba'da salati lisantai asharata laylatan khalan min shawwal sana arba'in wa tis'ina wa mi'a shekara dai ba ya ni akan shekara ta 194 aka haife shi ba wa kana umruhu eh, isnataini wa 60 sana illa 12 yawman ya rayu shekara 62 babu kwana 12 kafin Allah ya karɓi ransa an haifi Imam Bukhari a Bukhara sanannen gari ne a Khurasan wa madinatun min buljani mawara an-nahar tana cikin garuruwa da ake kiransu mawara an-nahar wanda suke bayan teku tsakaninta da ta mara kanda sai ka yi tafiyar musafa ta kwana takwas tana cin ikilimin da ake kiran turkistan turkistan algarbiya yana cikin waɗannan garu akwai samara kandu akwai fargana akwai akwai ɗashkandu ɗashkandu duk suna garuruwa ne ɗashkandu da fargana da samara kandu to wannan yankin ne da ake kiransu turkistan algarbiya abu ja'afar muhammad dan abi hatimul warraq an-nahawi yake cewa na faɗa ga abi abdullahi muhammadu ɗan isma'il al-bukhari kaifa kana bada'u amurka fi ɗalibin hadisi yace na zo da kaina na gamu da imam bukhari na tambaye shi wai yaushe ka fara karatun hadisi ana ulhimtu hibdal hadisi wa ana kuttabi yace an kimsa min sha'awar karatun hadisi lokacin ina makarantar allo ita suke kira kuttab katatib inda ake tura mutum ya fara koyan alkur'ani da rubutu da ake kira katati kuttab makaranta allo mu muke kiranta su kuma can suna ta kuttab mu ko muke allo saboda mu da allahu muke karatu sisa muke cewa makarantar allahu allahu ai na'am larabci ne ko haka allo larabci ne almajiri larabci ne shi wa haushe inda Allah ya ce muke shi duk wani abin da ba nasa ba inda ya zo daga larabci to kaso casa'in ya masa fassara ba ya bashi a yadda yake aka ce Allah ya ce Allah aka ce annabi ya ce annabi aka ce lahira ya ce lahira aka ce aljannatu ya ce aljanna aka ce aljinnu ya ce aljani aka ce alkabaru ya ce kabari na? aka ce mala'ikatu ya ce mala'ika ko aka ce siradi yace firadi aka ce mizani yace mizani na aka ce almautu yace mutuwa aka ce alqalani yace alqaiti alqalani aka ce allahu yace allo aka ce almuhajir yace almajiri aka ce al'ibrati yace allura aka ce albasal yace albasa aka ce aljuf ya ce aljihu aka ce alka'aka'u ya ce alkaki abubuwan bincike ya nuna akwai kalmomi sama da dubu biyu da ake amfani da su a yadda larabci ya zo da su kawai bahaushe ya basu a yadda suke sai dan hausantar da su kaɗan haka yadda za a gane dai na laraba ne aka karɓa aka hausantar da su saboda haka suna kiran makarantar kutta to anan imam bukhari ya fara karatun allo qultu wa kam ata alayka idh zaka to a lokacin gafata malan shekara ka nawa yace asharu sinina aw aqallu lokacin ba wuce shekara goma ba thumma kharajtu min al-kuttab ba'da al-ashri yace bayan shekara goma sai na baro makarantar allo faj'altu akhtalifu ila ad-dakhili wa ghayrihi akwai wani ƙwararren malami a dakili yace to sai nake zuwa gurin sa ɗaukar karatu wa kana yawman fi ma kana yaqra'u lin-nas to ga inda abin ya fara ne shi malamin nan wata rana yana karantar da ɗalibai sai ce sufiyan an abi zubairi an ibrahim faƙultu lahu ya aba fulan ina aba zubairi lam yarwihi an ibrahima malami yana karanta hadisi ce sufyan an abu zubairi an ibrahima sai ma baka daga hannu ce akara makalla abu zubairi din nan bai ruwaito hadisi daga ibrahim ba Su ce kai fanta harami sai buga mun tsawa kai fa qultu lahu irji ila al-asli kuma asalin littafin ka da ka haddato daga jiki zaka ga haka ne in kana indaka in dai kana da asalin littafin duba fa da kala sai malami shiga gida wa nazara fihi ya duba asalin littafin sun kharaja sai ya fito fa qala sai yace fa huwa ya gulamu to kai wannan yaro ya labarin yake ne ne ni ina da littafi a gida kai ka haddato shi kuma na fito ina ba da karatu da ka kuma kace an yi kuskure ta ya lamarin yake qultu huwa zubairu bin adi an ibrahima fa akhadha alqalama minni sai ce kawo alqalami wa ahkama kitabahu ya gyara gurin wa qala sadaqta ita kai gaskiya fa qala ba'd ashabi kam ibna kam kunta izra datta a lokacin da kuka tattauna da malam akan wannan mas'ala shekara ka nawa qala ibna ihda ashara shekara ta daya falan ma da an tufi sitta da sana da yake da na kai shekara goma sha shida hafiltu kutababnil mubaraki din littafin dan mubarak na haddace shi abdullahi bin mubarak duk inda ka san yawan littafansa ko nawa ne yace to na ce wa waki'in haka littafin waki'u gaba ɗaya na ce wa arabtu kalama haulai na ma fahimci maganganun sun ma a ummi wa afi ahmad ila makka sabon ya yi girma yace sai muka tashi da ni da mahaifiyata da wa na ahmad sai muka tafi garin makka falamma hajjatu bayan mun yi aikin haji raja a fibiha sai shi dan uwana yace ahmad yace to ni zan koma da baba gida wata kallon fi dalibil hadith ni kuma nace to abanna a maka zan ga abin da Allah ya kuma su ma malaman makan bane dan zagaya su faran ma da an fi samani asharata bayan na kai dan shekara goma sha takwas ja'altu usannifu sai na fara rubuta littafi ina yin littafin ya sahabatu wa tabi'ina wa aqawilahum ban shiga hadisi ba tukunna sai na fara da hukunce hukuncen sahabbai da tabi'ai da maganganun su wa ayyama ubaydillah bin musa wa sannaftu kitabat tarikh sannan na rubuta wannan katon littafin na tarikh ita to sai na fara wallafa shi in zaka inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama fi layalil muqmira nan kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da rauda din nan yace anan nake zama anan na wallafa littafin wa qala yace qallasmun fi tarihi illa wa lahu indi qissatu duk sunan da kaga na kawo a cikin at-tarikh din nan to ina da tarihi inda zan gaya maka bayanin yadda abin yake da tarihin abin da komai da komai abin sai yayi yawa illa anni karihtu tadawil kitabi sai dai ban so littafin ya tsawo ba shi yasa ban ba da tarihin komai haka ba haka nan bakaru bini munir yake cewa naji muhammad dan isma'ila dan mugira al yana cewa kuntu inda abi hafsin ahmad bin hafsin asma'u kitab al-jami' jami' sufyan min kitab walidi famarra abu hafsin ala harfin sai ya wuto wani harafi walam yakun indi ma zakara faraja'atu fa qala as-thaniya kadhalika faraja'atu as-thaniya wa qala kadhalika faraja'atu as-thalitha fa sakata suwai'atan thumma qala ma hadha qalu hadha ibn isma'il bin ibrahim al-bardizba haji malam malam ta ta fara karfi kenan fa qala abu hafs huwa kama qala wa hafazu fa inna hadha sayasir yawman rajulan malaman da an musu gyara ɗalibansu suka suka balaga suka isa suka kasaita suka barin kasa suka malanta to ɗalibi murna yake ɗalibinsa ya kai wannan matsayi so kake ɗalibinka ya zo ya wuce ka kai malam so kake Allah ya burin kasa ɗalibinka ya zo ya wuce ka sai kai murna ba hasada tsakanin malami da malami ba hasaba tsakanin malami da ɗalibi in malamin ɗalibi ya kasaita sai ka ga malami ma sai ya zo ya karatu a wajen ɗalibi akwai wani littafi da wani ɗalibi ya turo min man haddasa an zaujati wanda matarsa ta karantar da shi da kuma rawatul akabir anil asagir da rawatul aba anil abna da abna anil aba uba ya karatu a gurin ɗansa ɗa karatu a wajen babansa manya su karatu a wajen kanana kanana su karatu a wajen manya aboki ya karatu a wajen abokinsa aboki ya ɗauki karatu a wajen abokinsa dabbaci to haka shi yasa ilimin bai guje musu ba ba su rena ilimi ba to kaga da yaga ɗalibinsa ya burin ƙasa har ya masa gyara sai ce abin da ka faɗa gaskiya ne kuma yau da gobe za ka zama babban mutum muhammad dan abi hatim al-warraq yake cewa naji hashi da dan isma'il yana cewa kana abu abdullah muhammad bin isma'il yaktalifu ma'ana ila mashayikh al-basra wato yakan tafi tare da mu zuwa ga manyan malaman basara wa huwa gulamun shi kuma shine yaro a cikin mu fala yaktubu hatta ata ala zalika ayyamu shi baya rubutu yana zaune ana karatu a shi hadda cewa yake da ka fa kunna naqulu lahu muna ce masa innaka taktalifu ma'ana wala taktu ma'ana fama tasna'u kai kullum kana zuwa makaranta amma ba ma ganin ana faɗar hadisi kana rubutawa to me yake faruwa faƙala lana a da sittata ashara yawman bayan kwana goma sha bakwai da fara zuwa makaranta sai ce innakum qad aksartum alayya kun dame ni wa alhaltum kun fiye naki zuwa alayya ma katabtu kowa ya kawo abin da ya rubuta an gaya masa abin da ya rubuta fa aka rajana ma kana indana kowa ya fito da allansa fa da ala 15 alfa hadisi wanda ya a kan sama da hadisi dubu goma sha sha biyar fa qara'aha kullaha an zahari kalbi sai ya kawo ta duka daka duka ya tawo daka hatta da na nuhkimu kutubana na har sai da muka wayi gari muna gyara littafinmu daga haddasa kasan wannan dai baiwa ce shi ya sa yanzu ake samun wannan zamanin yanzu yana da tabbatar mana da abin da ya faru a da domin na ga wani yaro a nuna shi a Saudiya ya haddace kutubu tis'a bayan alkur'ani kuma hadda da yawa alkur'ani ba makin da za ta baka ya yi shi ne da mustafi dan Madina Ta abin mamaki a cikin hadda wannan yaron wanda zai baka mamaki shine kowane shafi zai gaya maka adadin ayoyin da suke kan shafin yanzu misali kace masa shafi na 200 a cikin alkur'ani sai ce maka shafi na 200 yana cikin sura kaza kuma ya fara da aya kaza ya rike da aya kaza kuma adadin ayoyi kaza ne akan shafin bai bukatan ka faɗi kowace sura kawai ka faɗi sunan shafin da yake shafi 600 ne da uku gaba ɗaya alkur'ani shafi 600 ne da uku to da ka faɗi shafi zai gaya maka abin da ke kan shafin don kake to shafi na ɗari uku to na ɗari biyu da casa'in da tara baya menene a bayan sai ce maka wannan shafin ya fara da aya kaza kuma ya gangaro zuwa aya kaza wannan baiwa ce ba ƙoƙari ba ne wannan yawa <laughs> yawa akwai waɗanda kawai Allah yake halittar su akwai waɗanda Allah yake halittar su kawai da baiwa ba kokari ba ne da abin da aka musu so ɗaya ba zuwa su maimaita so ɗari ko so ɗari biyu so ɗari uku ya zauna ba so ɗaya tak shega ya zauna kaga wannan wannan wannan yana ƙara tabbatar mana da abin da ake faɗa game da su Imam Bukhari da su Imam Ahmad suna haddace miliyoyin abu to gashi Allah ya kawo zamanin da muna ganin yara ga sunan suna ta hadda ne ban mamaki to shine yake cewa idan mun samu matsala sai mu koma littafinsa daga nan zai gyara mana ta muhaddar sai ce musu a tarauna anni akhtalifu hadaran ku kuna ga ina zuwa makaranta ne a banza wa udayyi wa ayyami kawai kike nan na wulakanta kwanaki na ai ba na bukatar rubutu ne kuna faɗa malam yana faɗa ina haddace na kowa fa ya annahu la a ahad tun daga nan muka ce to gaskiya wannan abin nasa na baiwa ne da haka ma tun wani ya je ce zai wuce shi to ba zai bayu ba wa ahalin ahlul ma'rifati min ahlil basarati ya'duna khalfahu fi talab alhadith yace masana ilimi daga mutanen basara suna yin sukuwa wato suna gudu gudu bayansa wajen neman hadisi wa huwa shabun kuma gashi yana yaro hatta ya galibuhu ala nafsi dan su rinjaye wai wa yajlisunahu suna zaunar da kifi ba da ba'd a kan hanya wa yutamin ilaihi ulufun sai ga mutum dubunnai sun taru aktaruhum mimma yaktubu anhu mafi yawa kuma yana faɗa suna rubuta wa kana abu abdullahi inda zalika shabun lam yukhruj wajhuhu lokacin yana matashi ko dan gemu bai fara dan fesuwa dan firfir din nan ba qala abu umar sulaim bin mujahid kuntu inda muhammad bin sallam albikandi fa qala law ji'ta qablu la ra'aita sabiyan yafazu 70 alf hadith yake ce masa da ka zauna dazu bayan buhari ya bar gurin yake cewa da ka zauna zuwa da ka ga wani yaro yana haddace hadisi dubu saba'in ya haddace hadisi dubu saba'in fa kharajtu fi talabihi hatta lahiktuhu ita sai na fito na biyo bayansa sai da na je na tarar da shi kala anta allazi taqulu inni ahfazu alf hadith yace kai yaro kai ne kake cewa ka haddace hadisi dubu saba'in ka san fa inda ba kasa ake gaddama ko kaba qala na'am wa akthar da ma kari. da ma dan fa hanyoyin wani hadisin da yana ma yana da hanya saba'in. to kafin a kira shi hadisi sai a ce hadisi saba'in. to da hanyoyin wa akthar wala aji'uka bi hadisin min as-sahabati wat tabi'in illa araftuka wala aji'uka bi hadisin yace ba zan zo maka da wani hadisi ba min as-sahabati wat tabi'ina illa araftuka mawlida aktharihim ba wai hadisin haddasana wane wane wane wane duk wane nan da na gaya ma sai na gaya ma inda aka haife shi da tarihinsa da inda ya mutu da ɗalibansa da malamansa da ƙasarsu ba kan jero haddasana gundar waye waye a'a shi gundarin waye a ina yake waye malaminsa, waye ɗalibansa? a ina ina yi karatu me matsayin malamai a shi to shi ne? a wannan baiwa ce aka ramata yawa wa wafatahum kuma sai na gaya maka kowa san da ya mutu wa masakina da garuruwansu walasta arwi hadisan min hadisi sahaba aw tabi'ina illa wali min zalika asalun ko ba zan rawaito hadisi daga sahabbai ko tabi'ai ba sai na da asalin hafazuhu hibzan sai na haddace shi an kitabillahi wa sunnati rasulih daga hadisi daga ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqidatu domin aqida bukhari ana husaini bin muhammad bin wabba wa makiyu bin khalaf bin affan sami'na muhammad bin isma'ila yaqulu katabtu an alfi nafarin min al-ulama'i wa ziyadatin naje nayi karatu a wajen malamai guda dubu da yan kai na aqida karatun aqida ya wajen malam dubu malamai daban-daban sai da yaje tambayi mutum dubu akan wata aƙida ta ahlus sunna lam akutub illa amman qala duk mutum dubun nan babu wanda na rawaito hadisi daga gurinsa sai wanda ya ce al'imani ƙaunin wa amalin imani ƙaunin ne wa amalin wa atiƙadu ya zidu wa yankusu walam akto amma ƙala al'imani ƙaunin kamar murji'a wanda ya ce imani faɗa ne kawai ba aiki ba itiƙadi ba ruwaito da gare shi ba saboda ɗan bida'a ne قال أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري إيش سميت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم yace na gamu da malamai sama da dubu ahalil hijab wasu malaman a hijab shine wa makka wal madina wal kufa wal basra wa wasita wa bagadada wa sham wa misra laqituhum karratin na gamu da su na maimaita gamuwa da su karnan ba da karnin lokaci bayan lokaci sun ma karnan ba da karnin adarabtuhum adarabtuhum wa hum mutawafiduna na rike su suna da yawa منذ أكثر من 46 سنة fiye da shekara 46 ina zagaye a tsakanin malamai sai da naji a wajen malamai na ahlus sunna malamai sama da dubu da akwai malamai yanzu kan malin ta yawa sai dai mita addu'a ahla sham wa Misira wal jazira marratayn yace na shiga sham da Misira da jaziratul arab maka da madina so biyu wal basara arba'a marrati na shiga basara so hudu fi sinina zawi adadin cikin shekaru mai yawa wal hijaz sittata awam sannan na shiga hijaz shekara shida wala uti kam da kalti kufa ba zan iya kirge sau nawa na shiga kufa ba yawon neman ilimi wa bagadada ma muhaddisi ahli kurasan tare da manyan malaman kurasan daga cikinsu akwai makiyu bin ibrahim akwai yahaya bin yahaya akwai ali bin husain bin sufyan akwai kutayba bin sa'id akwai shahab bin ma'mari a sham kuma akwai muhammad bin yusuf al-firyadi abu wa abu mutir da abdul ala ibn mutir da abul mugira abdul quddus bin al-hajjaj da abul yaman da al-hakam bin nafi da yawa ta cikin malamai a misra kuma akwai bin bukai da abu sari da katibul lays bin sa'ad da sa'id bin abi maryam da asbag bin al-fard da nu'aym bin hammad a maka akwai abdullah bin yazid al-muqri akwai al-humaydi akwai suleiman bin har qadi makka akwai ahmad bin muhammad al-azraqi a madina akwai ismail bin abi uwais akwai mutarif bin abdullah akwai abdullah bin nafi'in zubairi akwai ahmad bin abi bakar zuhudi abu Musa, da ibrahim bin hamza az-zubairi da ibrahim bin munzir al-hizami a basara akwai abu asim ad bin makhalid al-shaybani da abul walid hisham bin abdul malik da hajjaj bin mihad da ali bin abdullah bin ja'far al-madini a kufa akwai abu na'im fadl bin da ubaidullah bin musa da ahmad bin yunus da qabisatu bin uqba da ibnu numayr da abdullah da usman ya'yan ibnu abi ibnu abi shayba da bagadad ahmad bin ambal da yahya bin ma'in da abu ma'mar da abu khaisama da abu ubaid alqasim bin sallam a cikin kuma ahlul jazira akwai amr bin hammad al-harrani a wata akwai amr bin aun da asim bin ali a majuwa kuma akwai sadaqatu bin fadli da ishaq bin ibrahim al-hanzali duka waɗannan manya-manyan ƙwararrun gogaggun sanannun fitattun shahararrun gogaggun isassun malaman hadisi ne ya ya karatu a gurinsu yace anna dina qaulun wa fi'lu duka waɗannan suna cewa dinu ƙaunin wa fi'lu wa ƙur'ana alqur'ana kalamullah wa'anar makhluq wa anna alkhayra wash-sharra biqadari Allah ولم يكونوا يكفرون احدا من اهل القبلة بالذنب sannan ba sa kafirta musulmi dan ya aikata sako mujarradin aikata sako bai sa su ce masa kafiri ma ra'aytum fihim ahadan yatanawalu ashabu sa ko ban ga mutum ɗaya daga cikin su yana zagin sahabbai ba qala aisha umiru an yastaghfiru lahu an umarce su su nema musu gafara wa kanu yanhauna anil bid'i kuma suna hana bid'a amma lam yakun alaihi nabi sallallahu alaihi ashabu kuma da abinda sahabbai ba sa kai da annabi to kaga daga nan zaka gane aqidar imamul bukhari aqida ce ta me da ahalus sunna sai bangaren haddasa muhammad Ibnu hamdawaihi yace ya ji muhammadu dan isma'ila yana cewa a hafazu mi'ata alfi hadisin sahihin na haddace hadisi dubu ɗari ingatattu wa hafazu mi'atai alfi hadisin gairi sahihin wanda ko ba su inganta ba dubu ɗari biyu ibrahim ɗan da yake cewa na ji Muhammadin ismail bukhari yana cewa ma kansu fi kitabil jami'in illa ma saha. duk hadisin da ka gani a cikin sahihul bukhari yace ingatacce na saka wata mina min istihahi iwar li halidun na ma ban wasu dogayen ban saka su a ciki ba saboda kada littafin ya yi tsawo sai jarabawa da aka yi wa bukhari don a gane abin da yake faɗa gaskiya ne ko kuwa abin nan ne molanka ne shi ne ya shiga wata ƙasa masana ƙwararru suka cakuɗa hadisai ɗari suka cikire isnadin suka jujjuya su in ba ka haddace su kafin lokacin ba ba za ka iya gane ba wani gurin wauni wani gurin ta ne wani gurin ta ne sai a mai da shi ya wani gurin ya ne a mai da shi ta sai a bujiro maka da shi in ka ce ka san shi a haka to ka faɗi ne aka yi masa jaraba da hadisai guda ɗari ga ƙistar yadda ta zo ibnu adi yake cewa ito iddata mashayika na ji manyan malamai da yawa ya hakuna suna hakaitowa anna muhammad bin isma'il al-bukhari qadima bagadada imam al-bukhari ya zo bagadada da kuma an ce bagadada dama an ka zo kai karamin malami ne sai ka aje malantanka to da abin da kake takama da shi sai ka samu wanda ya fika fasami a bihi ashabul hadith sai manyan malaman hadisi suka ji an yi bakon dama an ji labarinsa an yi wani bakon malamin hadisi yana cika baki cewa ya haddace hadisi dubu ɗari ingantattu dubu ɗari biyu wanda ba su inganta ba da isnadinsu da komai da tarihin wanda suka rawaito da mutuwarsu da haihuwarsu da malamansu da ɗalibansu da garuruwansu <laughs> fajitama'u sai suka tattaru wa amadu ila mi'at ila hadisin sai suka nufi hadisai guda ɗari, fa qalabu mutuna hawa asani da ha sai suka cakuda kama hadisin da an san shi da bukhari ya mai da shi na misali na Musulun? wannan a mai da abu dada wancan an san hadisi daga wani ne sai a kira wannan sai a dauko hadisin sai a mai da isnadin wannan isnadin wannan a mai da shi wancan وجعلوا متن هذا الاسناد هذا واسناد هذا المتن هذا su cire isnadin wannan su sa wancan matanin su cire matanin wancan su sa mu wancan isnadin a kwaba riga wannan a sa wandon wannan a cire wanda wannan a sa riga wannan misali wa dafahu ila kulli wahidin asharata ahadisa sannan sai suka shirya mutum goma kowa aka ba shi waɗannan rikirkitattun hadisan guda goma goma mutum goma aka jera su kowa ya masa tambaya aji zai gane in ya haddace su kafin lokacin zai san an canza idan bai haddace su kafin lokacin mato ƙarya yake kan jaraba lilquha ala al-bukhari fil majalis domin bukhari ya bude majalisin karatu a jeho masa waɗannan hadisai mutum goma goma kowa ya masa tambaya goma goma akan kowane hadisi daya tambaya goma faitama annasu kuma aka gayyaci jama'a yan kallo da yan kure da yan kaza kaza wantu diba haduhum sai aka taso daya fasal al-bukhari an hadithin min asharatihi ya tambaye hadisi daya daga cikin goman sa qala sai ce la arifu sai ce ban san shi ba ba haka na sai inda ni ban san shi ba wasa da wani akara to wannan fa yace shi ma ban san shi ba qala la arifu waka zalika hatta faraga an asharatihi har sai da ya kara tambaya akan hadisin sa goma bukhari yana cewa ban sani ba ban sani ba ban sani ba har so goma dan ba aka hadisin ya san shi ba A ce ya haddace kuskuren karantawa da ake ya haddace kuma ya haddace daga ina aka samu matsalar amma sai ce ma ban sani ba fakanan fuqaha'u yaltafitu ba'dhu ila ba'd shakin su suna kallon shashi da ya ce ya sani kara an kada shi ya ce ban sani ba sai ake kallo wannan kallo wannan wannan kallo wannan wani ne yanzu dan ka a ce malam ya faɗi sai ce a sosai kuwa ai na san shi daga Hammadu ne sai ce ƙarya dama can ƙarya ke ya kama ka sai jini ban san shi ba wa yaquluna ar-rajulu fahima wasu suna rada ya gane arrajulu fahima ya gane wa man kana la yadri qada'a al-bukhari bil ajiz wa sunna kai da Allah da laifi da Allah bai gane ba shi sai ce bai sani ba ana ta rada a majalisar ashe tara su yake yi sun su diba akaru ya kace ɗayan ya fito mai goma fa fa'ala kama fa'ala al-awwal shi ma yazo tambaya ta daya ban sani ba ta biyu ban sani ba ta uku haka kai goma yace ban yanzu ya ce bai san ashirin ba wal bukhari yaqulu al-arif thumma salih wa ila tamam al-ashrati anfusihim haka dai abun ya tafi duk tambayoyin nan da kowane mutum goma goma a mutum goma kowa ya tambaya goma goma kowace tambaya guda ɗarin nan bukari ya ce ban sani ba ban sani ba kowace sai ce ban sani ba ban sani ba ban sani ba har sau ɗari wa huwa la yazidu ala ala la yazidu ala la a'rifuhu la a'rifuhu ban san shi ba ban san shi ba falamma alima annahu qad farahu da yaga sun ƙara tambaye ya fahimci cewa wani abu aka shirya masa iltafata ila al-awwal minhum sai ce kai na ina ne tambayar nan na farko zo amma kal awwalu fa kaza wasani kaza wasalisu kaza wasrabi'u kaza ila ashara farar da kullum mutum ila isnadi sai ce kai hadisin ka na farko abin da yasa cewa ka mun san shi ba ai ba isnadin sa bane hadisi na taran shine isnadin sa ka ciro ka samu wannan wannan ka samu wannan wannan ka samu ya mayan masa da su ya karanto masa yadda ya kawo su a kuskurancen sannan ya mayar masa da shi yadda yake a daidan sai yake kai kuma taso kai ma mai hadisi goma na biyu kai ma abin da ya faru isnadin wannan wani an wane ba wannan hadisin suka rawaito ba wani an wani hadisi ga suka to sai ka ciro wannan da kace wani to wannan na waɗancan ne wannan kuma rawaya waɗancan ce wancan ka sa waɗannan a cikin nan cire suka mai da kucan da ka ce kaza to ba haka bane dan sa kaza ne shi ma ka gama da nasa goma haka ya dinga bin su goma goma goma na da aka je ɗari biyu gyara musu daidai to wannan kai faɗa da shi in ba ma in ba ne wani abu. shi yasa da aka ce ana wa annabi kayan na rake sai itu rahari jalal yace Allah zai tsara yadda ya tsara Qur'ani haka zai tsara hadisi ko aswaki annabi har karshen duniya sai an samu labarin sa ba zai bata ba Allah zai kare sai itu rahari Jalal, Allah zai halarci wasu mutane da aikin su kare sunna Allah zai kare sunna da su kuma dama an ce asali mafarki ya ce ya ga yana wa annabi fita. yana wa annabi fita. shi ne ya gaya wani malamin sai ya ce to kai abin da za a yi za a dinga wa annabi karya kai ka zo ka dinga korewa amma wani munafiki sai to kuma shi ne makarici munafinci ba yi da daɗi to munafiki da bai ba yi da annabin ba ya zai yi da wani buhari ko wani musulun ko wani kaza kaza ko wani maliku ko waye wa fa'ala bil akhirin min zalika fa aqarra lahu an-nasu bil hifz ba a tashi daga gurin ba sai duk wanda ya halarci gurin yace eh gaskiya na al'amarin naka sai dai a bawa Allah eh ba wai kokari bane baiwa ce ita ko baiwa ba a iya rigima da baiwa in kace zaka yi rigima da baiwa to sai ka shiga matsala fa'ala ibn sa'id idza zakarahu yaqulu al-kabsh na yace karo abin nan wato rago mai karo kenan rago mai karo ma'ana ya shiga cikin mazaje zai fita yusuf bin musa almarwazi yake ta kuntu basara fi jami'a ina basara a masallacin juma'a in sami itu munadiyan yunadi sai na ji ana kira ya ahalar ilmi kadi kadima muhammadu bin ismail al-bukhari ta ke sanarwa gari ya jama'a duk mai ilimi ya zo ga wani malami ya zo a zo a gwada a zo a ƙara juna ilimi ba wai a yi musu ba a ƙara juna ilimi abin da kake da shi ka bashi abin da yake da shi ya ba baka mu fi talabihi aka tashi aka cika wa kuntu ma'ahum fara'ayna rajulan shabban ina zuwa zan ga wani dattijo da gemu sai na ga wani dan matashi haka dan gemu firin haka ya kun fili yayi shay'un min al-bayan ban ga wani farfaru ko ƙwaya ba a jikin gemun gemunsa yusalli khalfal aswana ya sa jikin amudi haka yana nafila falan ma faraga mina salati ahad qubi bayan ya gama sallah aka kewaye aka kewaye aka kewaye shi aka kan aka masa kawanya wa sa'aduhu an ya ta ila lahum majalisal imla suka ce shirya musu majalisi da zai dinga shiftar hadisi suna rubuta Fa jabu ila zalika فقال المنادي ثانيا فنادى في basara البصره قد قدم ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري فسالناه ان يعقد مجلس الاملاء حتى da ya shiga basara nan ma aka nemi ya karatu haka a bagadada nan fuka haɗu da muhaddisu da kufas da nuzar su nuzar sun zo ne su yi mukabala sun zo jayayya ne kasan wani baya saki sai an kada shi hatta ma a ƙaribin min kaza wa kaza alfan ita dubunnan mutane ne suka haɗu suna sauraron imamul bukhari shi kuma gashi matashi jama'a yana ba su karatu suna mamaki da irin baiwar da allah ya masa wanda na duk labarai ne aka kawo akan hadda da haɗuwarsa da manyan malamai misali a abu hamidul ahmad bin hamdun al-hafiz yana cewa kunna inda Muhammad bin Ismail al-Bukhari bin Isabul ja'a Muslim bin Hajjaj sa'alahu an hadith yace muna tare da Imam al-Bukhari sai ga Muslim Imam Muslim ya zo ya zo ya tambaye shi hadisi shi ma Muslim ya sallama kenan hadisin shine Ubaydullah ibn Umar an Abi Zubair an Jabir ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaydin فساق الحديث بقوله وقال ابن سعد حدثنا ابن ابي اويس حدثني اخي ابو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر القصه بقولها sai karanto masa hadisin da isnadin sa faqara alaihi insanu hadisa to haka nan ta bangaren ibada ba wai kawai karatun ake zalla kuma da daddare a sha bacci ba a'a ayi karatu a kwana ana sallah a kuma yi azumi kuma a istighfari a salatin annabi kuma a yi sallah muhammad dan yusuf far farbari yake cewa naji najama dan fadal wa kana min ahli ma'arifa yana cewa ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami na ga manzon Allah a mafarki kharaja min qaryatin masikin ya fito daga ƙaryar masikin Muhammad Isma'il khalfahu Bukhari yana bin sa a baya makan nabi sallallahu alaihi wasallam idza khada khutwatan idan annabi ya taku ya katsu Muhammadin sai Bukhari ya taka inda annabi ya taka wa yadau qadamahu ala khutwatin nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u atharahu Din da annabi ya taka sai Bukhari ya taka yana bin sa a baya yana takewa annabi baya ashe Allah zai amfani da shi wajen kare sunna ya ko ba makiyan da suke son addini ya mutu kunya sun wa qur'ani ta sun ga ba zai tabu ba sun wa sunna ca sun ga ba su ba sun wa malaman mazhabobi ca sun ga ba su ba malamai an musu ca an ga ba su ta'u ba saboda addinin na Allah ne in ma ba waɗannan wasu sababbi za su dora su ci gaba Abdul Quddus bin Hammam yace na ji da yawa daga cikin malamai suna cewa dawwana Muhammad san Bukhari tarajimu eh, jawami'ihi Imam Bukhari ya rubuta tarajuma jami'ihi baina qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam min barihi a nan yana tsakanin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mimbarinsa wato rauda kenan wa kana yusalli li kulli tajabati raka'atayn duk mutumin da ya rubuta guda ɗaya sai ya tashi ya yi sallah raka'a biyu duk mutum dubu ɗari ne to ya yi sallah raka'a dubu ɗari biyu kenan in ya raba rubuta ɗaya sai tashi ya sallah raka'a biyu in ya rubuta hadisi ɗaya sai tashi ya sallah raka'a biyu muhammad dan yusuf alfarbari yake cewa muhammadu dan isma'ila ya ce min ma a fi kitabi ashi hadisan illa tasaltu qabla zalika wa sallaitu rak'atayn duk hadisin da zan rubuta cikin sahihul bukhari sai na tashi nayi wanka nayi sallah raka'a biyu saboda littafin ya ƙara tsarkaka ba dai ya zama dole sai ka haka bai ce amma kowane hadisi na rubuta sai na tashi nayi sallah raka'a biyu hadisi nawa ne san dubu bakwai ko to ya yi sallah raka a bibi so dubu bakwai karama kalla akwai da yake cewa ra'aytu na sallallahu alaihi wasallam nauni ga annabi a mafarki fa qala li aina turidu ina za ka fa qultu uridu Muhammadu bin isma'il al-bukhari ina son je wajen bukhari fa a aqri'i aqri'ihu min nas-salam to kace ina gaishe shi bakar bin muni yake cewa na ji aba abdullahi yana cewa mun zulitu mashtaraitu min ahadin bi dirhamin shay'an qattu wala bitu min ahadin bi dirhamin shay'an yace tunda aka haife ni mashtaraitu min ahadin bidir dirhamin ban sai wani abu daga wani mutum komai ba da dirhami daya wala bitu min ahadin ko ban sayawa da wani ba wani abu fasaaluhu an shira'il hibri wal kabagidi to ya kake yi da siyan tawada da alƙalami da abin rubutu faƙala kuntu amuru insanan ya shari wani nake aikawa ya siyo min sai ni ba na zuwa kasuwa wajen siye ko siyarwa ina da yaron da abin da zan siyo bashi ya siyo min in zan siyan bashi ya siyan min to da ka je wajen siyar a dan tattauna a dan samu wata matsala a soki hadisin sai to yasa na bar kasuwa sai dai in tura a siyo min tura a siyan min kun wannan yana nuna mana takaice tarihin bukari yana da yawa muna yi muna tsallakewa sai ya banda malamai suka yi masa malamai da masu ake gane ɗan uwansu malami mai matsayin a su to akwai umar ɗan haf al shi kuma yake sai ji abdana yana cewa mara aiki bi aini shaban absara min haza ban taba ganin wani saurayi da ya bani mamaki ba irin bukhari wa ashara bi ila muhammad bin isma'il haka salisu bin mismar almarwazi, marwazi yace ya na aimu dan hammad yana cewa muhammad Isma'il faqihu hadhihi al-umma wannan shine faqihin wannan al'umma din abbas dan saudata yace ya ji aba ja'far abdullahi bin muhammad al-ju'fi al-musnadi yana cewa muhammadan isma'il imamun babban malami ne faman da yaj'alhu imaman fatahimu wanda baya ganin sa shugaba to ku tuhume shi sai akwai bid'a tare da shi al-abbas dan sauda sai yake cewa na ba ja'far musnadi yana cewa wa zamani na salasatu wanda Allah ya musu baiwar hadda a zamanin mu mutum uku ne Muhammad bin Isma'il Hashid bin Isma'il Yahya bin Sahal to waɗannan ba wasa Allah ya musu baiwar hadda haka Muhammad dan Abi Hatim al-Warraq yake cewa Muhammad Ismail yana cewa akhadha Ishaq bin Rahwayhi kitab at-tarikh alladhi sannaftu fa adkhalahu ala Abdullah ibn Tahir fa qala ayahabu al-amir ala urika sihran yace bana nuna maka wani abun mamaki ba yake ga ma wannan sarkin fa nazara fi Abdullah ibn Tahir fa ta'ajjaba min wa qala dastu afhamu tasnifahu ce tab ya ce lalle na abin mamaki ne ba ma na fahimtar wato yawan littattafansa ko abin da ya rubuta wannan shaida ce ta manyan malamai da suke tewa bukhari da kuma irin wato gudunmuwar da ba da yawan ɗalibai da kuma malamansa akwai ɗalibansa cikin ɗalibansa akwai irin su wato alfaqihu al-imam al-hafiz ahmad bin sayyar al-marwazi akwai imam tirmizi imam tirmizi tana walan ara ahadan bil iraqi wala bi khurasan في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير Alama, أعلم من محمد بن إسماعيل إمام الترمذي يا بعد شيء أكنسا haka Muhammad bin Musa bin Yaqub bin Mamun haka sauran manyan malamai na hadisi da na fikihu dukansu masu tsoron Allah sun faɗa abubuwa masu ah, farin ciki da akan Imamul Bukhari wannan a takaice dai wanda yake son tarjama Imam Bukhari yana iya koma manyan littafai daga cikin sa akwai siyar na Imam Zahabi ya ba da doguwan bayani shafuka masu yawa wanda in tana so ce ka danyi kwana uku ko hudu ko biyar ko sati guda kana karanta tarjama ka tsinci abin da za ka tsinta ka ƙara a cikin naka ilimin alma al shine muna wa Imam Bukhari addu'a Allah ya sa yana jannatin firdaus aikin da yawa sunna Allah ta karɓaɓɓe ne kuma kowa ya amfana duniyar musulmi da ta amfana da imamul bukhari hatta makiyan bukhari sun shaidar da baiwa da Allah ya masa kiyayya ce ta addini ta sa ake makalewa ana sukan malaman musulunci amma ba dan sun kasa ko kuma dan sun yi wani abu na gazawa ba sai ji abin da baya fita daga kasawa ta dan adam wanda ko babu wanda ba shi da wannan sai annabawan Allah ah, mun gama da karanta wannan littafi na sahihul bukhari ko um, al'adabul mufrad na al'imamul bukhari muna fata abinda muka karanta na ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda muka karanta na bari Allah ya ba mu ikon bari Allah kuma ya amfana da mu da abinda muka karanta ya sa muna albarka a ciki ya sa ya amfane mu duniya da lahira darasi na gaba da za mu sa shi ne wannan littafin Jami'ul Mutun at-Tauhid wal Aqida Jami'ul Mutun at-Tauhid wal Aqida wannan littafi ya kunshi littattafai guda goma sha tara na tauhidi da aƙida shi kadai hakan nan littafi goma sha tara ne a ce. ga sunan a cikin wannan littafi akwai kitabun tauhid akwai kashkun shubahat akwai al'usulun salasa akwai al'awa'idun arba'a na biyar akwai masailul jahiliya na shida akwai tafsiru kalimatin tauhid la ilaha illallah muhammadu rasulullah na bakwai akwai sittatu usulin azima wasu manyan tushe guda shida na takwas akwai nawaqidul islami na tara akwai babu fadlil islam babun falalan musulunci sannan na goma akwai aljami'u li ibadatillahi wahdahu abinda ya tattaro bautawa Allah shi kadai na goma sha ɗaya akwai ma'anar ɗagut shi ma littafi ne mai ɗagut in an ce ɗagut wa man yakfur bi ɗaguti wa yu'min billah to mai ɗagut Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut to mai fassara ɗagut yukhrijunahum min an-nur ila to Imam Ibn al ya faɗi cewa a ɗawagitu hamsa ɗawagit kasira wa ru'usu hunna hamsa ɗawagit suna da yawa amma kan kayunan head ɗin guda biyar ne so waye za a yi bayanin sa anan sai usulu sunna sai al'aqidatu dahawiyya sai al'aqidatu wasiqiyya sai al'aqidatu safariniyya sai sulamul wusul ila ma'rifatul usul sai lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad sai muqaddimatu risala na abi zaid al-qirawani shine littafi na 18 sai kuma al aqidatu al al-haqiya wannan shine littafi guda 19 da wannan littafi ya fara da kitabut tauhidi ya rufe da al-qasidatul qasidatu tamassab tamassak bihablillahi wattabi'il huda ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجعن وأشجحوا ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبح shine littafi na ƙarshe to wannan littafin na bincika ana samun a kasuwa in mun sauke wannan littafin ka sauke littafi guda goma sha tara da ya shafi aƙida da tauhidi na alusunna dole mu dinga tafiya ana maimaita komawa cikin aƙida da tauhidi domin a dinga tafiya ana tantancewa ana tantancewa ana bambancewa ana wankewa to Allah ya ba mu dacewa to kowa sai neme shi sunan littafin jami'u mutunin tauhidi wal aqida jami'u mutunin tauhid wal aqida ka nemi naka a kasuwa insha Allah to shi za a sa insha Allah Allah kai mu sati mai zuwa za mu fara gabatar da karatun wannan littafi na aqida da tauhidi a kamar ya littattafai guda goma sha tara ne ka ce sunan mai littafi a rama kalla kowane littafi akwai wanda yake misali kitabun tauhid akwai wasan na shek muhammad bin abdul wahab ne in ka wuce kitabun tauki za ka je littafi na biyu littafi na biyu shine mai kashif shubahat shi ma littafi na shek muhammad bin abdul wahab sannan sai ka je littafi na gaba shine al'usulu talata Allah al-rasul al-islam shi littafi na shek muhammad bin abdul wahab sai ka tafi littafi na hudu alkawa'idul arba shi ma littafi na shek muhammad bin abdul wahab tafi masailul jahiliya shi ma littafin na shan muhammad bin abdulwa ha sannan ka tafi littafin kalimatu tauhid la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ma littafi ne na shan muhammad bin abdulwa ha sannan ka tafi littafi na usulus sunna ko sittatu usulus shi ma littafi na shan muhammad bin abdulwahab sannan ka tafi littafin nawaqibul islam littafi na takwas shi ma littafi na shek muhammad bin abdul wahab sannan ka tafi littafi na tara fadlul islam shi ma littafi na shek muhammad bin abdul wahab sannan ka tafi littafi na nawa na goma ko aljami'u libadatillahi wahdahu shi ma na sani sai ma ma'anar dagut shi ma nasa ne to sai kuma usulu sunna na imamu ahmad bin hanbal usulu sunna na shek muhammad na shek na muhammad ahmad bin hanbal al-imam imam ahli sunna wal jamaa sai al-aqidatu tahawiyya shi kuma na al-imam al dahawi al-imam al dahawi shi wannan littafin sa ne to sai kuma littafin wasu iya shi kuma na shekul islam ibn taimiyya to sai kuma dai ga sunan malama har zuwa ƙarshe wani a waƙe wani a zube akwai sullamul wusul shi kuma na alhafizul hakami wannan dama muna yi wa ɗalibai shi a makaranta abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى إذا أكي كرا سلم الوصول إلى أبنا سلم أسل إيتقاد شكما نا الحافظ المقدسي الحافظ المقدسي شين يربط لمعة الإيتقاد wato kenan malamai aka tara da yawa kowa aka zo kansa za mu tarjamarsa kowane malami aka zo kansa za mu faɗi ƙarninsa da shekararsa da inda ya taso da kuma da inda ya sa rubutu akwai kuma muƙaddima risala ta abi zaidul qairawa ne wato muƙaddima risala da babu matan tiku bihil alsinatu wa ta'taqiduhu afidatu min wajib umuri diyanat sai kuma na ƙarshe shine al haqiya wanda za mu ji ita ma kowanne za mu ji tarjamarsu da malaman da suka wallafa da kuma matsayinsu a wajen ahalus sunna in ka Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullah